mai matsakaicin tsawo da haske hassan mamman ya da karatunsa na boko tun a firamare domin mai da hankali kacokan kan wanzamci da ya gada daga ma'aifinsa hannun ke farawa na yi karatun boko da na ga abun baya yi ne sai na koyi yin aski mahaifina ma aikin sa na a cikin sana'ar wanzamci al'amura na suna tafiya daidai aiki ne da yake matuƙa burge ne ban ga lafi a cikin sa Abin alfahari ne ga manoman man ma'aifin wannan samari na ganin cewa ɗansa ya bi sawunsa. Farin ciki na shi ne da ba su ya da gado ba. Wannan aiki da nake yi Hassan ya iya shi, ya iya aski na gargajiya da na zamani. Ni ma na gashi aikin ne daga babana shi kuma ya gashe ni. Ina roƙon Allah ya kama masa saboda mu dai mu ta ƙare. A halin yanzu matashi wanzami Hassan ya takaita aikinsa ne kawai ga aski tare da fatan ci gaba har ya kai ga dukkan matakai na wannan aiki da matasa ba su ba muhimmanci sosai ba. haka ina bisa aiki ɗanya aski mutanen da suke zuwa duka dai ba wata matsala ana iya kira na na je na askin na dawo a bisa wannan aiki na gargajiya da zamani matashi Hassan bai yi watsi da kwaɗai ba dukkan al'adun biyu yake haɗawa domin ya more rayuwarsa.